an tabn wẽnnaam nabiyaamã tabn w nina wã la wakata sẽn pa dɩk wakat sẽn wʋgma la yẽ yɩg sahabsã fãa yɩl riwayatã lhadis yẽ yɩ sahabsã fãa ne hadisa rɩɩgd bad yẽda pa welgd wẽnnaam nabia sa sallam tɩ sã n pa wakat rãmb sẽn welge a sẽn wat n be a wa a zak pʋgẽ sã n pa dɩ wẽntõn tʋʋmã sẽn been zĩnd fãa abi hurayra yaa be ba sã n wa yã hadis yẽ tɩ wa jaa arabiyun ye hadisa yaa min abi hurayra yin n tab be wẽn taba be yẽ n tab be wẽn taba bi wã be yaa karen-biis sɩf la dɩkɔ rũndã karen-biisã bõe kɩ tɩ bãngrã baoobã yaa valenga mulazama ka be wã tab nok ka wa rũndã beo wa pa wa yita wa la tãta pa wa sãnda mengã zogd wa a sãn pʋ kiwo y'o ki wa yoob la y tẽe saa